This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin ina kuma tare da Ibrahim Garba. A cikin wannan shiri. Wasifan ba tausayi <laughs> ba sani ba sabo. Wata baiwar Allah da ta ga yadda ake bin ƙa'ida a nan Amurka za ku ji sauran bayani an jima. Za ku kuma ji kiran da aka yi wa gwamnatin Buhari da ta hamza ta gyara hanyoyin Najeriya da suke janyo hasarar rayuka da dukiyoyi a kulli yoman. Haka kuma za ku ji ra'ayin masu nazarin harkokin tsaro akan sake bullowar da abubakar shekau shugaban kungiyar boko haram ya yi yana ikirarin cewa har yanzu shine shugaban wannan kungiya sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bari akan faifai to amma za mu fara da labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya kirtaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya mai manufar kawo ƙarshen yakin basasar ƙasar wadda ta yi watanni ashirin tana yi masu shiga tsakani a tattaunawar da aka yi a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha sun ce Mr. kir ya ce masu yana buƙatar kwanaki sha biyar don ya koma gida ya tuntuɓi ɓangarori daban-daban kafin ya rattaba hannu kan yarjejeniyar. wannan shawarar da ya yanke ita ce tangarɗa ta baya-bayan nan da aka samu a tattaunawar zaman lafiya tsakanin gwamnatin sudan ta kudu da 'yan tawaye wadda ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka igar a takaice ta shirya tare da taimakon wasu ƙasashe da dama ciki har da amurka da china jagoran 'yan tawaye rick machar ya ce ya yi mamaki da yadda mr kir ya yanke shawara irin wannan Akalla mutane 22 ne suka mutu fiye da mutum 120 kuma suka ji rauni a sakamakon wata fashiya ko kuma tashin bom jiya Litinin da daddare kusa da wani wuri da ke da farin jinin 'yan yawon bude ido a Bangkok babban birnin kasar Thailand. Takwas daga cikin waɗanda suka jikata 'yan kasashen waje ne. Fashewar ko kuma tashin bom ɗin ya auna wani wuri ne da ke da gine-ginen otal-otal da kantina inda ke da farin jinin 'yan yawon bude ido. kamarorin bidiyo sun ɗauki lokacin da bam ɗin ya tashi a daidai lokacin da motoci da kuma babura suke wucewa a wannan wuri da ke da cunkoson mutane jim kaɗan bayan akuwar wannan al'amari ne wakilin muryar amurka steve harman ya isa wurin ya ba da labarin cewa ya ga gawakin mutane da aka rufe da fararen ƙyallaye da kuma wasu ɓangarorin jikin mutane da ke watsi a kan titi jama'a a wurin ba su ta baban cewa an kai harin ne da niyyar kashe mutane da kuma janyo cikas ga harkokin da suka danganci 'yan yawon bude ido da ke wakiltar kimamin kashi daya daga cikin goma na tattalin arzikin kasar, Babu ƙungiyar da ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin hari mafi muni da aka gani a kasar tun makonnin farko na arangamomin da aka yi tsakanin jami'an tsaro da masu ƙin jinin manufofin gwamnati a shekara ta 2010 da suka kashe fiye da mutane 90. To ana fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an Indonesia sun faɗi yau talata cewa babu wanda ya rayu a jirgin nan da ya faɗi ranar Lahadi a gabashin ƙasar. Masu ayyukan ceto sun kai ga wurin da jirgin ya faɗi a lardin Papua a karo na farko a yau ɗinnan talata. Bayan tsaikon da aka samu saboda matsalar fasalin wurin sun kuma ce jirgin ya yi kaca-kaca. jami'an sun ce masu ayyukan ceto sun gano gawarwarkin mutane 53 daga cikin 54 da ke cikin jirgin na kamfanin trigana air mai lambar tafiya 267 wanda ya faɗi dabda lokacin da ya kamata ya sauka a osibil baya ga matafiya da kuma ma'aikata jirgin na kuma ɗauke da dala 470 da gwamnati ta yi niyyar rabawa ma iyalai matalauta shugaba joko widodo ya gaya ma manema labarai cewa ya umarci ma'aikatar sufuri da ta kara inganta tsarin zirga-zirgar jiragen sama don kauce ma haɗari irin wannan nan gaba rundunar sojan ƙasar pakistan ta ce an kashe akalla 'yan yakin sa kai hamsin jiya litinin a lokacin da aka kai hare-hare da jiragen saman yaƙi kan makuwar 'yan yakin sa kai a arewa maso yammacin ƙasar kan iyakar ƙasar da ƙasar afghanistan Wata sanarwar da rundunar soja ta gabatar na cewa hare-haren da aka kai da jiragen saman yaƙi a wurare biyu na yankin Waziristan sun kuma lalata ɗimbin makamai. Fiye da shekara guda kenan da rundunar sojan Pakistan ta ƙaddamar da kai hare-hare a kan 'yan yaƙin sa kan ƙungiyar Taliban a yankin Waziristan. An kuma kai hare-haren ne kwana ɗaya bayan da wani mai harin ƙunar baƙin wake ya kashe ministan harkokin cikin gidan lardin Punjab. tare da wasu mutane goma sha hudu an kashe ministan ne a gidansa da ke gundumar atok kimamin kilomita 100 arewa maso yammacin islamabad babban birnin ƙasar, babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki ya yi allah wadai da harin kuma ya ce babu hujja wato yin ta'addanci irin wannan amurka ta waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tafiya aka ce mabuɗin ilimi hajiya binta ma'azu shugabar wata ƙungiyar da ke karfafawa mata gwiwa da kare haƙƙinsu ko kuma 'yancinsu a harkokin mulki ko kuma shugabanci ta najeriya ta kawo ziyara nan amurka kuma wannan ce ziyarar farko da ta taɓa kawowa nan amurka to na nemi sanin da ta bayyana mana irin abubuwan da ta lura da su sai ta fara da cewa farko dai dama idan har ka bar ka ko a ƙasar ka kake sai ka yi haƙuri to ballantana ka je wannan wari mai nisa kamar wannan waje da ake kiranta amerika eh. to Allah ya kawo ni na iso lafiya amma fa tafiyan ma zaman jirgi ma tahowar ma ikon Allah ce wannan ma kawai ya ishe ka abin juyayi da mamaki tare da godiya ga Allah wanda shi ya yi ya komai ko saman nan da za ka yi na awoyi da dama da zai kawo ka Allah shi kansa wannan ma ikon Allah ne. Haka ne. Ita wannan bangaren nan bari mu faɗi haka ya tabbata ga Allah duk wannan ma kawai abin ka Allah godiya ne to amma akwai wani abu da na kula da su eh. America masifan bin ka'idoji ba tausayi ba sani ba sabo to na ga haka ne sa kika ce masifan bin ka'idodi <laughs> wato ina sakowa ina sakowa atlanta zan yi connecting jirgi da zan ɗauka ta kawo ne texas wallahi minti goma ba su tashi ba jirgin nan minti goma zuwa sha biyar suka ce man ina da jaka na ce ina da jaka suka ce mu gani suka duba suka ce to yanzu nan ba za yanda za a yi a sakaki, yanzu saura minti goma sha biyar amma ga shi yanzu za a rufe kago eh. saboda haka jakan nan naci ba zai shiga ba a dalilin wannan katin da ka tara na na yan kwanakin kayan da zan yi eh. ina ji ina gani ina ji ina gani na rasa ban tare numfashin ki ba kika ce kina ji kina gani kin yi asaran jakan ne ko ko an dage akan cewa sai kin biya ina gani zama ya same ni. Oho, wato jirgin dole a sake a... Eh, na ce sun ce minti goma sha biyar. Ku duba da kanan guda ɗaya ne kawai sai hand luggage. Kin ɗauka? Kin ɗauka Najeriya? Kin ɗauka Najeriya ne? <laughs> Na duba gabas yamma kudu da arewa an gaya miki mai. na ce la haula wala quwwata illa billah alal azim ni ga na gaji na sha dogon zama To amma kafin ki ci gaba Hajiya Binta ba ki ganin bin ka'idan nan yana da kyau tunda ko kai wa kin ga ba za a bata mu wasu lokaci don ki. nake son duk in faɗa miki da kanan sai in tsamo kyan da rashin <laughs> Ai wai wai in baki ne ki san inda na girgiza a ɗan wannan lokaci ɗan na san bin doka yana da kyau. To a sai ya za kasance in je in nemi wani alternative jirgi wato ba sai lallai wannan da na rasa ba in je in nemi. sai na samu jiraguna wajen biyu da suke ƙasa ina zuwa ɗaya ce gaba ɗaya sun gama sai da tikiti sai dai in zan kai kashi gari kin ganin kuma na shiga wani matsala wani hali ɗayan da aka faɗi sai fi ƙarfin kuɗi na na ce a a a eh to kafin mu ci gaba na san galibi kafin ki zo daga najeriya na aikin sai tikitin ki zuwa har texas ɗin ko a na sai tikiti na har zuwa Texas amma daga Atlanta local flight zan samu inda zan iya so in samu conference din da za a yi sha biyu ga wata. Eh na gane to amma daga Atlanta baki duk daga nigeria din daga nigeria zuwa. Ban samu haka ba. A to ai kin ga kin yi babban kuskure dan ko zaki kashe kuɗi mai ma yawan gaske. Kin ga rashin sani ne to to in kai ki dai a takaice maganar da nake gaya miki sai da na kwana a atlanta ne da ya kamata in awa daya da ɗan rabi ba zai kai ma awa biyu ba in wuce sai da na kwana daga nan kuma na tashi na tashi da sassafe na tafi airport na sake zuwa na nemo jirgi allah ya taimake ni na ma kafin samu sai da na bi eh, wajajen tebura wajen uku hudu kafin samu wanda zai kai ni da wuri. To kin ga kuma kuskure ɗaya da kika yi wato kin ga da kika ga fahimci cewa ba za ki samu jirgin ba a ranar da kika zo ɗin da kafin ki bar airport ɗin akan yanar gizo intanet nan za ki bukin ɗinki ba wai ki zo airport kamar Najeriya irin ka shiga layi ka sai tiketi ba ba su cika son haka ba. To ai sun gaya mun haka ni kuma ban saba da wannan ba gaskiya kuma na gaji ga kaya a hannuna. To aljihunki ya gaya miki. kin ga guda kenan al'umma ko ya gaya min na ji jiki shine babban abin da zan ce miki dukan da na fara samu kenan na awo da turanci ake ce joni jascom ko eh jjc eh, ba sabon ba <laughs> ah, kun saba najeriya an mutum ana ma iya tsaye da jirgi don ke <laughs> to nan ko da shi kanshi shugaba obama ne ya je zai shiga jirgi ya makara yana ji yana gani jirgin zai tashi To nan ɗi. Eh. Kin ji ɗaya ne. To. Sai kuma zancen taimako wai ka yi maka nauyi din nan ina wanda zai taimaka maka. Ka ba shi wani lada ko wani abu duk ba mu. A akwai baki dai lura ba ne. Irin masu tura ka din nan ba? Eh. Akwai su sai dai kawai kila ko baki haƙura ba ne. Dare, dare, sun tashi aiki. Komin dare suna na inda jirgi zai sauka. ke dai kawai kamar yadda kika faɗi Johnny Joscom. To ai kuma akwai abin turawa da zaki iya dora a kai ki tura da kanki. to wannan ne kadai Allah ya taimake ni da kaina na ja karfe na zuba kana na tura na je na nema akwai wani shuttle bus bus da yake daukan mutum ya kai shi inda ya dace zai samu eh, mota hotel zai ba mutum masauki. suka yi wannan kan mun ga kuma tsari na ga oda ba maganar cuta ba wani bata ba wani zulumi aka ɗauke ni aka kai ni ga motocin hotel nan sai wanda nauyin ka iya za ka iya biya wanda daidai ƙarfin kuɗinka. yawwa baya ga wannan kuma eh. wani abin da ya bani sha'awa babu yawan hatsaniya na ihon horn din nan ki ga a rikita ka da sauransu komai cikin tsari a ina ganin tun da kika zo baki ji hon ba ma yawwa to ai shi ne kan abin da ya bani babban abin da ya ban sha'awa ko wannan ya ishe ka samu lafiyar rayuwarka na ɗaya ba ki kiɗimewa ga natsuwa komai nasu a tsari ga tsabta waje ba maganan sauro ba maganan kuda in dai duk mai son tsafta ya shigo garin nan zai kamar karya ma koma saboda tsaftan. bare bari Amerika ya Hausa wanda na sani. ba bakwan Allah ya ji kan Alhaji Mamman Shata. Bayan da shugaban ƙasar Chadi Idris Dabi ya ba da sanarwa a makon jiya cewa an ji wa abubakar sheko shugaban ƙungiyar Boko Haram rauni har ma an mai gurbinsa da wani kwamandan ƙungiyar sai abubakar sheko ɗin ya sake bullowa yana ikirarin cewa har yanzu shine shugaban wannan ƙungiya. Shin menene masana harkokin tsaro ke cewa akan wannan al'amari ne? An jima kaɗan za ku ji ansa, to amma sai an gama shakatawa da wannan waƙa tukunna. Mai gidan gilasai, tubalin gilasin mai gidan gilasin mai gidan gilashi kawa rabo ka sani ni ban yi nufin cuwatar wani wa ni a yau muradi na na sanar ba a da batawa rabo ka zame mini jagora kar na yi zauwa isar da safo na da sani ba da kangarawa yan zan wa a rashi nake jama'a wacin fuska wa je ka maza gyara in ka tsinci kanka wagga zanwa nake a haka ne direbobi da sauran masu abubuwan hawa da ke zirga-zirga a kan manyan hanyoyin najeriya sun yi kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya hamzata ba da umarnin gyara manyan hanyoyin kasar da suka lalace kuma suke haifar da hasarar rayuka da dukiyoyi a duk rana. Wakilin sashen Hausa Babangida Jibran ya aiko mana da rahoto. kungiyoyin direbobin motocin haya da ke zirga-zirga a wayannan hanyoyi ne da suka yi wannan kiran a wani taron manema labarai a nan legas inda suka ce manyan motocin dako da na kaya musamman ma fetur su ne suka fi shan wahala sakamakon lalacewar hanyoyin kamar yadda ɗaya daga cikin direbobin tankokin mai da ke kaiwa da komowa daga kudanci zuwa arewacin kasar ya shida mani eh, sunana samson isa to gaskiya halin da muke ciki a yanzu akwai wuraren da suka lalace kamar daga ilori zuwa makwa duk wannan har zuwa kaduna ma hanyar nan ba ta da kyau gaskiya muna roko ba wajen kaɗai ba ma in ka bi ta wajen eh, hanyoyin lokoja ba gama ba daga lokoja ma zuwa masallacin murtala zuwa onacha duka wannan hanyoyin ma ba su da kyau yawancin hanyar ma ba su da kyau muna roko in gwamnati za ta taimaka mana a dube mu da idon basira dun a taimaka mana a gyara mana hanyoyi domin gaskiya muna samun matsala bisa ga hanyoyin mu sosai. Tuni dai majalisun kasar suka kafa wasu kwamitoci da za su duba matsalar hanyoyin kasar kimanin hamsin da suka lalace sai dai a cewar wani masanin tattalin arziki da saka jari da kenan nan Lagos Malam da Yabu Kurbi lokaci yayi da gwamnati za ta mika harkokin gina hanyoyin kasar ga 'yan kasuwa tare da mai da hankali akan wasu ababade da za su taimaka wajen ci gaban al'umma. don mi gwamnati za ta kashe sama da biliyan 200 a ce za a buɗe hanyar Legas zuwa Ibadan ba aikin ta bane ta ba 'yan kasuwa 'yan kasuwa za su iya yin layi goma zuwa layi goma dawa su za su rika amsa wannan toll ya ishe su haka kuma ba wai Legas zuwa Ibadan ba duk sauran wurare shi dan kasuwa in ka ba shi dama daga ko ina zai nemo kuɗin shi ya saka dan ya jarraba ya zaka dai najeriya na da hanyoyi masu tsawon kilomita dubu talatin da biyar a gargashin gwamnatin tarayya kuma duk da cewa an kashe masu zunzurutun kuɗi har fiye da naira tiriliyan ɗaya da rabi daga shekara tara zuwa sha biyar irin wayannan hanyoyi ba sa biyuwa cikin sauki ga masu ababen hawa da kuma fasinjoji babin ya jibrin murya amurka daga lagos a najeriya ra'ayoyi rami a cikin su yayi zurfi in don haka ne kuke wannan guzurin ku za ku sha zafi cewa yau bai sai da ta ba ko kawai ba ma birni ba ku ji mu Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC muke gabatar muku da waɗannan shirye-shiryen. Bisa dukkan alamu shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya sake bullowa a wani sako da ya gabatar a kan rakoda. Yana ikirarin cewa har yanzu shine shugaban kungiyar kuma shine ya wa wasu yankunan arewa maso gabashin Najeriya barna da ta sa sojojin wasu kasashen waje shigowa suna taimakawa. wajen ƙoƙarin murkushe ƙungiyarsa. Wakilin muryar Amurka Christian ya dubi wannan al'amari. Galibi idan Abubakar Shekau yana son ya aiko da saƙo, yakan yi haka ne ta hanyar gabatar da saƙonsa a kan faifan bidiyo cikin ɗamarar yaƙi kewaye da mayaƙansa da suka rufe fuskokinsu ko kuma tarin makamai. To amma a saƙon baya-bayan nan da ya gabatar, kawai maganarsa ce da aka ɗauka a kan rikoda. Duk da haka ya bayyana balo-balo a sakon nasa cewa yana nan da ransa daram kuma har yanzu shine shugaban kungiyar Boko Haram. Wannan ikirari ya ba da mamaki ko ma an ji ta bambara kwai a saboda furici ko kuma sanarwar da shugaban kasar Chadi Idris debi ya gabatar a kwanan nan wanda a makon jiya ya ce an ji wa abubakar shekaru ne kuma an maye gurbinsa da wani kwamanda a matsayin shugaban kungiyar Boko Haram. Haka kuma shugaba Derby ya yi ikirarin cewa a shirye kungiyar ta Boko Haram take da ya shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin Najeriya. Mai nazarin harkokin tsaro na wata kungiyar da ke haƙorin ganin an yi adalci da cibiyar ta ke Najeriya bawa Abdullahi Wasi ya ce saƙon da abubakar shekau ya gabatar shaida ce cewa an samu rarrabuwar kawuna a cikin kungiyar ta Boko Haram. he has the fear of his colleagues that they have now uh, left him on his own. That is the commanders, the other commanders. And he has the fear of the government. Bawa Abdullahi Wasu ya ce yanzu shi abubakar shekau ɗin yana jin tsoron cewa abokan harkarsa sun bar shi ko kuma sun juya masa bawa, wato kwamandojin ƙungiyar ga kuma tsoron gwamnatin Najeriya da yake ji. An daɗe ana ta yayata rahotannin da suka saba wa juna akan halin da abubakar shekau ɗin yake ciki. Akwai lokacin da rundunar sojan Najeriya ta yi ikirarin cewa an kashe shekau. To amma me zai faru? Sai aka ga shekau ya bullo da saƙonsa a faifan bidiyo. To amma kuma yayin da cikin 'yan watannin da suka shige ƙungiyar Boko Haram ta ci gaba da gabatar da saƙonnin da aka ɗauka akan faifan bidiyo tun a watan Fabrairu ba a sake ganin shekau a faifan bidiyo ba. Bawa Abdullahi Wasi ya ce idan ka saurari saƙon da Shekau ya gabatar, akwai alamar cewa baya cikin hayyacinsa sosai. Ƙila kuma alama ce ya arce ko kuma an ji masa rauni a fafatawar da ake yi tsakanin 'yan yakin sa kan da jami'an tsaro. A saboda haka. He wouldn't want people to see him uh, not in, in physical disability. He wouldn't want people to see some sign uh, on him. Bawa Abdullahi Wasu ya ce ba zai so wato shi shekan ya so mutane su gan shi a tagayyara ba, haka kuma ba ya son mutanen su ga wata alama jin rauni a jikinsa. Nan ba da jimawa ba dai idan Allah ya yarda sojojin haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da makwabtanta ƙasashen Chadi da Kamaru da jamhuriyar Nijar da kuma Benin za su haɗa ƙarfi domin yin kaca-kaca ko kuma fatattakar 'yan Boko Haram. tun dai lokacin da shugaba muhammadu buhari ya ɗare kan ragaman mulki a ƙarshen watan mayu ƙungiyar boko haram ɗin ta kashe ɗaruruwan mutane lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in ya ko a tashi sama lallai shugaba Madalla ga kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin ku masu sauraro da kuka bari a kan faifai. Waka bakin mai ita aka ce fi daɗi. Na damba, karamar hukumar kuna kace jihar Gombe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. muryar amurka a madadin al'ummar karamar hukumar kuna kare muna ne sabon ta'aziyya ga masarautar mitau sanadiyar rasuwan sarkinsu da fatan allah ya gafarta masa allah ya ji kansa ya ba wa dan uwa da dangi jimirin wannan rashi da aka yi da fatan kuma allah ya gafarta wa duk mamaki a yau assalamu alaikum sashen hausa na boe mai magana ismail ahmad yalwa daga inguru jihar yoban najeriya hakika matakin da hukumar hakika matakin da ƙungiyar kare haƙƙin Adama ta ɗauka na ganin an magance cin hanci da rashawa a najeriya tabbas ya yi daidai ganin yadda ƙasar nan ta daɗe tana fama da azzalaman shugabanni ta daɗe tana fama da azzalaman shugabanni tabbas muhammadu buhari muna buƙatar ke ƙoƙarin magance wannan matsala da ta'addabi a cikin wannan ƙasa. Na gode hau. Muna fata za a ci gaba da kira ana bayyana ra'ayi a halin yanzu kuwa ga takaitattun labarai. shugaban sudan ta kudu salvar kiir ya ki rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya mai manufar kawo ƙarshen yakin basasar da ƙasar ta shafe watanni 20 tana yi amurka ta ɗage wato ta dage kan matsayinta na cewa sai lallai jami'an da china ta turo su su tsare tare kuma da matsa lamba ma mutanen da china ke farautar su su koma gida su daina jiya litini ma'aikatar cikin gida ta ƙi cewa komai kai tsaye kan wasu zarge-zarge waɗanda jaridar new york times ce ta fara bayyana su to amma ma'aikatar ta bayyana ƙararra cewa aikata hakan ba tare da tuntuɓar attorney general ɗin amurka ba babban laifi ne wannan haƙiƙa babban laifi ne a dokar amurka a cewar wani mutum wanda wato yake bayyana matsayin gwamnatin ta amurka shugaban sudan ta kudu ko in ce akalla mutane ashirin da biyu ne suka mutu fiye kuma da 120 suka samu raunuka a sakamakon wata fashewa ko tashin bom jiya litini da dare kusa da wani wuri da ke da farin jinin 'yan yawon bude ido a bangkok babban birnin kasar thailand jami'an indonesia sun faɗi yau talata cewa babu wanda ya rayu ah, jirgin saman nan da ya faɗi ranar lahadi a gabashin ƙasar masu ayyukan ceto sun kai ga wurin da jirgin ya faɗi a lardin fafuwa a karo na farko a yau dinnan talata bayan tsaikon da aka samu to allah ya kyauta ma sauraro yanzu dai nan kusan karfe uku da rabi na dare ne agogon washington dc kuma a nan za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a madadin dukkan waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da wannan shirin mai alice ke fatar a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.